أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ke bamu dama muke samun kanmu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na madina da ke dilimi labor office a wannan gari namu na jos muna roƙon allah maɗaukakin sarki kamar kullum ya datar da mu da abin da yake mai kyau ya kuma ba mu ikon aiki da shi abinda yake kuskure ne da fata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gane mu kuma fi ƙarfin zukatanmu wajen ƙaurace mata a yau insha Allah ta'ala majisinmu yana daidai na 63 wanda ya daidai da 11 ga watan sha'ban hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 da ya ba mu 27 ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salam 2018 insha Allah ta'ala bayan wannan darasi muna sa ran da wani darasin kwaya daya wanda zai kasance daga shi kuma za mu yi hutun ramadan wannan darasin zai iya zama satin sama banda mai zuwa don mai zuwa zai yi bana na nan ina kano To mai bin sa in Allah ya kaddari ina nan to za zo mu yi shi shine na ƙarshe idan kuma shi din ma Allah bai sa mun dawo mun yi ba to za mu ɗauki wannan a matsayin na ƙarshe wanda ba lalle ba ne don ba mu sami yin wa'annan biyun ba na ukun mu iya yi saboda haka duk abin da ya kasance dai mu yadda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara haka kuma yau shi ma da yawa wasu za su ɗauki ba za mu yi ba saboda ruwa kamar yadda muka saba in an yi ruwan mukan ajiye karatu amma ganin an ɗauke ruwan kafin lokacin karatu muka ga ya kamata mu yi shi musamman saboda sati ne zuwa ba ma saboda haka wanda allah ya ba shi ikon zuwa su sai sanar da wanda bai zo ba kuma hanyoyin isar da sakon karatun yana nan ta kafofin isar da saƙonni na zamani wanda bai samu zuwa ba yana amfani da su zai samu karatun insha Allah Allah daukakin sarki ya samu dace mun shiga cikin fasalin da malam yace faslun fi afatil uzla yace mun ce afatuhu kamar yadda muke magana akan amfani ko rashinsa dangane da keɓewa da mutum ya keɓe kansa ya ware kansa don shagaltuwa da ibada ko wani abu makamancin wannan to mun faɗi alkhairan da ke ciki to kuma ga wasu matsaloli da za su iya faruwa da mutum mun soma shi satin da ya wuce malam ce ilam anna min al-maqasidi ad-diniyati wad-dunyawiyya ما يستفاد من الاستعانة بالغير ولا يحصل ذلك إلا بالمخالفة كسني جوا وسمنفو فينا الدين وسمنفو فينا رايورك mana wasu abubuwan ba za ka iya cin musu ba a fagen addinin ko a fagen rayuwa dole sai da wani kai kaɗai ba zai yi ka wadatar da kanka a dukkan al'amuran rayuwa da ya shafi addini da rayuwan ba dole sai ka nemi taimakon wani wannan kuma shine ma'anar rauni na dan adam da Allah ya ce Allahu ghaniyun wa antum fuqara Allah shine mawadaci ta kowace fiska ku kuma mabukata ne nan ma bukatuwar ta takan iya zama ta kowace fuska kuma takan iya zama ta wasu fiskokin banda wasu in Allah ya ɗauke maka wani abin to bai ba bai ɗauke ma wani ba ba ɗan adam ɗin da ya wadatu da komai dole sai ya buƙaci taimakon wasu ce, wala yahsulu zalika illa bil mukhalafa kuma ba zai yiwu ba samuwar hakan dole sai an zauna tare an cakudu wa min fawaidil mukhalafa daga cikin fa'idojin wato haduwa da juna ya kawo wasu abubuwa guda shida ko zuwa bakwai ma yace akwai at-ta'allum wa ta'lim akwai koyan ilmi ka koya a wajen wani ka kuma koyar kai ka koya kuma ka koyar akwai annafu wal intifa ka amfana a amfana da kai dole ne a rayuwa ka amfani da wani wani ya amfani da kai wata adibu wata addu ko ka ladabtar ko a ladabtu da kai mana kai ka koyi ladabi a wajen wani wani ya koya a wajenka wal istinas wal inas ebe kewa bana kai za ka iya ɗebe ma wani kewa wani ma zai iya ɗebe maka walailu nailu fil qiyam bil huquq sannan za ka samu lada wajen isar da wasu haƙoƙi na ɗan uwanka musulmi da yake kanka domin dole rayuwarka da wani akwai haƙoƙin da musulunci ya shimfiɗa tsakanin musulmi da ɗan uwansa musulmi wajen gudanar da wannan haƙoƙin da ganin ka isar da su yadda ya dace za ka samu lada saɓanin in kana zaune kai kaɗai ba wanda ya zo kusa da kai balle ma sallama su amsa balle a ce bai da lafiya ka gaishe shi balle a ce an masa rasuwa ka mai ta'aziyya da makamantan waɗannan wa'tiyaru tawadhu' kuma hakan zai gadar maka ka koya ka ɗabi'antu da ƙanƙan da kai ka rika ɗaukan kanka ba kowa ba domin duk inda ka kai da kanka to in ka kalli wani kuma sai ka ga ya fi ka wasu mushahadati hadhihi al-ahwal yace zaka ɗabi'antu ma'ana zaka saba zaka yi training wajen fuskantar irin wayannan abubuwa kala-kala wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi dangane da rayuwa wal itibaru biha da kuma daukan izina da su yace fa fa hadhihi fawaidul qulta wa nufassiluha yace bari ni bayanin su dalla dalla ma'ana wayannan abubuwan da muka faɗe su zai mana bayanin su dalla dalla yace al fa'idatu ula fa'ida na farko التعلم والتعليم قويا دكويا يتي قد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم وعليك منفت فللا قويا علمي دكويا دشي أباية أبالي علمي فأما من تعلم الفرض وأراد أن لا يتأتى منه الخوف في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتذي yace wanda ya koyi abubuwan da suka zama wajibi a kansa ya kiyaye su ya san yadda zai yi sallah mai kyau ya san yadda zai yi azumi mai kyau ya san in yana da kuɗi ya zai ya fi da haƙoƙin Allah a ciki ya san ya zai yi aikin hajji da kyau ba tare da ya faɗaɗa ilminsa ya zama malami ya shigaltu da ilimi ba sanin waɗannan abubuwa na wajibi ya ga sun wadace shi ya ga zai keɓe ya ware lokaci ko kuma ya ware kansa don ya shagaltu da ibada ya ga wannan zai iya masa ya ce wa in kana ya ƙiru alattabarruz fi ulumi shar fal'uzlati fi haskihi ƙablar ta'allumi ghayatin khusran ya ce irin wannan in har yana da dama allah ya bashi basira da zai ilimi da a za amfana da shi kuma ya ƙi ya ce bari ya ware ya shagaltu da ibada saboda ya san abubuwan da suka zama masa wajibi sun wadace shi to lalle wannan ya kai ya cusa kansa matukar asara domin al'umma za su amfana da shi ya tauye wannan amfanin a karan kansa akwai wanda Allah subhanahu wata'ala yana shi basira kwakwalwarsa ta gane karatu ne to irin wannan kar ya ɗauki dama ya ce tunda ya san abubuwan da zai kiyaye farilla bari ya takaita da shi Allah subhanahu wata'ala da yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun alqur'anin da Allah alƙawarin kiyaye shi ba wai daga sama ne Allah zai kiyaye shi ba a zai kiyaye shi ne fi sudur rijal a zukatan mutane ba za a taɓa samun zamani a ce ba mahaddacin Alƙur'ani ba kuma mahaddacin da ya san shi ciki da mai duk inda ka kai ga tutsa wani abu ko rage wani abu zai iya gane wani to kaga ake idan Allah ya baiwa mutum basira da zai yi amfani da kwakwalwarsa wajen kiyaye alkur'ani da haddace shi da lura da shi ashe ba daidai ba ne ce bari ya yi watsi da wannan saboda ya san wasu abubuwa ko kuma wasu ayoyi da za su wadace shi sallah saboda haka shi kenan to akan samu irin wannan cikin ɗaliban ilimi wani za ka yana da basira da zai iya yin wasu abubuwa masu muhimmanci da al'umma za su more shi sai ce a ni tun da na san na farilla a na samu na sallah an qur'ani ne a na fahimci abin da zan kiyaye addini wannan ya wadatar da ni bari ware kaina ko in shagaltu da wani abu daban to in yayi haka malam yace lallai yayi asara mai girma ولهذا قال rabi بن قفين تفقه ثم اعتزل yace kai ilimi ka san addini da kyau yanda in ka keɓe kanka da ibada to duk abin da ya bijiro na lalacewar ibadar ko wata tangarɗa za ka iya gyara kayanka wal ilmu aslu din ilmi shine asalin addini ai Allah sai da ya fara da ilmi ce fa'lam kafin yace annahu la ilaha illallah idan sai ka koya kuma annabi sallallahu alaihi wasallama farkon abin da aka fara gaya masa karatu ne iqra yi karatu dan ka gane cewa ilmi yin karatu shine mabudin komai biyan da ka kai da bautar Allah in dai ba ilmi to barnarka za ta fi gyaruwarka yawa daga cikin alamun haka labarin da aka bamu a babu tauba da imamun nauyi kawo hadisin mutumin da ya kashe rai da tara ya je gun wani mai ibada ganin cewa kullum yana masallaci kullum sallah kullum azkar aka ɗauka malami ne ya ce maka yana so ya tuba amma ga irin ɓarnar da ya yi saboda bayi da ilimi sai ya ga girman laifin ya ce ai kai kawai ka jira ka mutu ka shiga wuta ba wani tuba da za ka yi ya wanke wannan laifin naka saboda mai ganin girmansa shi kuma ganin haka tun da wuta zai je kawai da je wuta da mutum casa'in da tara sai kawai ya ga gare cika da zama ɗari sai ya kashe wannan malamin to daga nan ya kashe rai ɗari duk da haka bi ransa bai nutsu ba ya yi niyan tuban har Allah ya haɗa shi da malami na gari wanda ya karanci addini ya san Allah ya san rahamarsa ya san falalarsa ya kuma nemi shawararsa yana so ya tuba amma ya kashe rayuka ɗari shin Allah zai karɓi tubansa ya ce wa man ya na kawo wa na Allah wa zai shiga tsakaninka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ai Allah ya gafiru zunuba jami'a yana gafarta zunubai ne gaba ɗaya, to almuhim da dai wancan kaga rashin ilmi da ya rungumi ibada yana yi ya sa ya yi barna mai yawa haka kuma kowane mutum in ya rungumi ibada ba ilmi to zai ta kwakwalwarsa za ta yi ta rayo mata wasu abubuwa ya ta yin su da jin cewa ibada yake yi to ita ibada ba a yin ta sai da karatu wala khaira fi uzlati al-awam ce ba alkhairi ga kebewa da waɗanda ba su da ilimi ba su san me ma suke ba a keban ita yin wasu abubuwa da sunan ibada duk lokacin da mutum yake da nishaɗi wajen ibada in bai dora ta a mizanin shari'a ba to kuma kwakwalwarsa da tunaninsa zai ta haifo masa abubuwa da dama ya ga ai ina ga abu kaza ne kyau ne abu kaza ya dace abu kaza ya kamata to sai gadi yana cuso abubuwan da shi abunsa ta qarrub ne ila alhali kuma yana nisantar da shi zuwa ga Allah wasu ila ba'd ulama ma taqulu fi uzlatil al-jahil me zaka ce game da keɓewa irin na jahili wanda bai san me yake yi ba faqal khabalun wa wabal yake taɗewa ne da asara فقيل له فالعلم فالعالم فقال ما لك ولها دعها معها حذاؤها وثقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها معنى da aka tambaye shi game da keɓewa na wanda yake da ilimi fa sai iktibasin wani hadisi da yake magana akan dabba idan ta ɓata. mun sani a babi na musulunci in an yi tsuntuwa ana cigiya a nemi ne shi to idan dabba ce kuma babba wacce ba za ta iya ɓuya ba a ce wani ya sa ta aljihu ko a jaka to a ƙa'idar musulunci ba ka cewa na tsinta na tsinci akuya na tsinci rago na tsinci sa a wannan ba a tsinta su annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka ga irin wa'annan to da'aha ka kyale su su rayu suna yawon su suna nan su nan har mai su zai ga kayan su ya ɗaya zai ga kayan shekarwa ya ɗau abinsa amma ba ka ɗaukar sa ka ce an rasa ne ita tana yawo abin da aka ce ka ɗauka yi kibiya abin da zai iya boyuwa za a iya sa shi a aljihu za a iya sa shi a jaka da makamanta wani to sai malamin wani ya ce. malami in yace zai keɓe ya bauta wa Allah ya rabu da wasu harkokin rayuwa ce malaka walaha yake ya da damun ka da malami ai malami kaman ya san me yake yi da haka ka kyale shi saboda haka da cinsa da shansa yana wajen Allah subhanahu wata'ala da inda ya samu abinci zai ci kuma haka har zai haɗu da ubangiji subhanahu wata'ala kamar yana cewa malami ba ruwanka da bincike a kansa in ya ce zai ne zai keɓe don bautar Allah subhanahu wata'ala don me domin ya san abin da yake yi kuma ya san abin da zai nemi kusanci da Allah subhanahu nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da shi ya san abu ne wanda Allah ne ya buƙaci a kusance shi da wannan abu ko manzansa sallallahu alaihi wasallam amma ba ka da ilimi to kwakwalwarka za ta iya gaya maka ya dace ya kamata to kuma halaka a nan take a son rai da ganin ya kamata me yasa Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabawa an kun yi wa'azi kaga ba amsa ba to fa'lam annama yattabi'una ahwa ka sani in kaga kai wa'azi sun ki amsa maka to ka sani san ransu kawai suke bi shi kuma rai yakan gamsu ne da abin da ya masa daɗi ita kuma shari'a tana zuwa ne da daɗi da rashin daɗi shi yasa aka ce ai kai imani da kaddara ai kai yo sharri abu mai daɗi da mara daɗi domin ita shari'a ba daɗi ba ne zalla ba kuma wahala ba ne zalla don haka dole wani wajen ka ji daɗi wani wajen ka ga wahala kuma ka jure ka yi shi a haka Allah ya samu daji. <clears throat> wa amma ta'alim amma koyarwa fa yake fa fihi sawabun azim idza sahhat an fihi koyar da mutane addinin Allah yana da lada mai girma musamman akwai niyya mai kyau idan niyyarka ingantacciya ce burinka ka amfanar da al'umma burinka ka ga cewa ka da su daga duhun jahilci zuwa hasken ilmi duhun kafinci zuwa hasken imani duhun bid'a zuwa hasken sunna wannan shine manufa to lallai akwai lada mai girma a ciki wa mata kana al-qasdu iqamatu jah والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين yace amma manufarka ka shine ka samu matsayi a girmama ka ce wani malami ne ko kuma kana da mabiya da yawa damuwar ka mabiyanka suna da yawa shine damuwar ka duk inda aka ji a ce duk wayannan jama'a ta ce to fa huwa halakud din yace wannan halaka ce a addini ba cin nasara ba dacewa shekan zai iya zuwa ya za maka al'amura ga baki da yace wa qad maka zalika fi kitabil ilm ce wannan bayanin ji ya gabata a kitabul ilm cewa in har za ka koyar da mutane ka sa Allah a gaba Allah zai lazimci zai dauda wainiyar lamuranka gaba ɗaya wannan yana daga cikin abubuwan da malumanmu na da suka fahimta har suka kuma nisanci dukkan wata sana'a sai ga malami ya ƙara rayuwarsa baya komai sai koyarwar kawai shi yasa kuma wannan muta al'umma kuma suka ɗauke shi da wani irin manufa daban to amma dai ba laifi ba ne in ka haɗa biyu don kare mutuncinka da kuma darajarka a idan mutane ɗin domin su al'umma to da yawa wani lokaci ba ta fahimtar haka za ka iya shagaltuwa da musu hidima wajen gyara lahirarsu kai kuma su barka a wahale to kaga kuma ita duniya dole sai ka amfana da ita kafin ka ina ka iya gina lahirar shi yasa Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya yace wal ghalibu fi hadha zaman su'ul qasd min al-muta'allimin yake galibi a zamanin da muke ka duba lokacin da malam yayi littafin sa lokaci ne da yayi tsayi ya ja baya su amma a wannan ma lokacin yake cewa lokaci ne da za ka samu ɗaliban ilimi niyukansu wato niyoyin da ke cikin zukatansu na neman ilimin wallahi mummuna na da Allah ba wata manufa ta yada addini ba wata manufa ta yi don Allah fa ziddin din al-i'tizal an to idan ya zamanto eh, mutum ya samu kansa cikin fitina da neman iliminsa zai iya kai shi ga halaka to ya ware ya haƙura ya fi masa wala ya hillu kitmanul ilm kuma bai dace ka ɓoye ilimi ban ka koye shi shi yasa shi ilimi a neman sa wahala in ya samu ma wahala domin ka same shi to amanarsa shine ka kiyaye shi ka kuma isar da shi nabi sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau aya kenan ba sai ka tara ilimi mai yawa ba ko ya yake ka isar ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله yace kada ka yaudaru da maganar ɗaya daga cikin magabata da yake cewa mun nemi ilimi ba don Allah ba amma ilimin ya ƙi yadda sai da ya zama na Allah dole yake fa innahu ashara bi hadhihi ila ulumil qur'an wal hadith wa ma'rifatu sirr al anbiya'i was sahaba yace domin yana nuni ne zuwa ga ilimin alkur'ani da hadisi da sanin tarihin annabawa da sahabbai wa zalika yatadammanu at-takhwif wat-tahdhir wannan yana buƙatar a samu tsoratarwa a samu jan kunne wa huwa sababun li isarati al-khawf min Allah ta'ala wannan sanadi ne da zai jawo tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a zuciyar mai neman irin wannan ilimin dole kana neman ilimin alkur'ani kana neman ilimin hadisi ilimin addini to dole ka yi karo da ayoyin da za su rika naka ka dangane da saba wa Allah kuma ka rika samun waɗanda za su rika kwaɗaitar da kai zuwa gaban Allah subhanahu wata'ala dole zuciyarka ta saba jin wa'annan abubuwa da ikon Allah subhanahu wata'ala dole ka gyaru ko da niyyar ka ba ta da kyau in dai ka shagaltu da wannan kullum kana ji kullum kana ji to lallai zai iya maka amfani Ya ce illam yace irin wannan karatun da kake ji na addini in bai yi tasiri a lokacin da ka ji ba to nan gaba dai a hankali a hankali zai yi tasiri shine kuma hikimar masu faɗa cewa kasratu tikrar shi ma wai yawan yi yakan sa jaki ma ya iya to haka yawan kusantan alkhairi yawan ƙoƙarin canjiwar mutum da zaran kana yawan kusantar mutanen kirki da darussa na alkhairi da abubuwan da za su kusantar da kai zuwa ga Allah wallahi wani lokaci baka sanin san da ka canja sai in ka je gun waɗanda ba waɗannan da kake zaune da su ba kuma sai a ga kai ɗin kayi daban ka tasirantu ba ma sani ba yace fa amma ilmul kalam wa ilmul khilaf fa innahu la yaruddu ar-raghib fi dunya ila Allah ta'ala bal ma ya zalu sahibuhu mutamadiyan fi hirsihi ila akhir umrihi yace amma wasu ilmin muka wanda ba ilmi na addini ba ilmin jayayya ilmin sana'a ilimin rayuwa yace to galibi irin wannan ilimin zaka samu yana karkatar da mutum zuwa ga duniya duniya ce a gabansa shi yasa za ko ilimin zamani da muke koya galibi ilmi ne na sana'a mun faɗa a babul ilmi duk yabon da kaga Allah yana wa mai ilmi to yana wa mai ilmin addini ne amma ilmin zamani ilmin rayuwa wannan sana'a ce sai in kayi niyya mai kyau a kansa shine zai iya rikidewa ya zama addini amma in babu niyya kawai manufarka ka yi ilimi ka gama ka samu aiki ka samu ofis ka samu kuɗi to daidai kake da mai faskare a in ya tara kuɗinsa ya yayi jari daga ba zai yi kuɗi shi ma dukan ku sana'a ce kowa dai da irin tashi saboda haka ka sani cewa shi irin wannan ilimi da ba na addini ba galibi to dama na duniya ne kuma ya fi janka zuwa ga harkar duniya ne bal ma ya zalu sahibuhu mutamadiyan fi hirsihi ila akhir umri in kai nisa a cikin sa to haka kuma zai yi ta faɗaitar da kai duniyar har ƙarshen rayuwarka har ma ka rika ganin mai karatun addini ɓata lokaci yake so da yawa a makarantunmu na zamani in ka je jami'o'i aka ce ma wannan yana karanta addini sai ga ana mamaki kai ko gama jami'a aka yi an je bautar ƙasa da ake faɗa NYC ko ana gabatar da kansa in ka zo ka ce ni na yi digiri ne a addini ko a larabci sai ga ana ma kallon wani ba gida ce wai ya bata lokaci bai san me yake ba to saboda kowa da irin inda ya karkata in ka karkata ga addini to ka riƙi wata wato sinadari mai karfi in ka sa Allah a ciki kuma zai lazimtar maka ko zai ɗauke maka zai jibince maka ramarin duniya kuma ka samu lahira yace alfa'idatu a wannan duka magana akan fa'idan farko a taallum wa talim sai an-naf'u wal intifa' yace an-naf'u ka amfanar wal intifa' amfana da kai ko ka amfana a amfana da kai yace amma al-intifa'u bin nas Fabil kasbi wal mu'amala yace shi amfanar da mutane na farko ta hanyar sana'a ne ka taimakiwa ne zama mai sana'a ko ka bashi jari ko na makamanci wani. haka kuma mu'amala zamantakewa inda za ku yi zama da shi wal muhtaju ila zalika mutarrun ila uzla yace ku duwanda wanda zai yake da faɗayin. ya amfana da mutane kuma a amfana da shi to kaga wannan ba maganan ya ce barin keɓe kuma na ta ibada ba mai amfanuwa da shi a nan wajen sai wanda ya san yana gun ya je gun shi in ko ba wanda ya je ba wanda zai amfani jiya ma ya keɓan nema don kar kuwa yake wa amma in kana ma'ahu ma yuqni'uhu idan yana da abun da zai gamsar da shi ba tare da ya fita ya nema ba a wani wajen فالعزلة أفضل in يقصد التصدق بكسبه إلا أن يقصد التصدق بكسبه يتي yana da abin da ya wadatu da shi a karan kansa ba sai ya amfani da na wani ba to don ya keɓanta babu laifi sai dai in yana da sana'a da yake so abin da ya samu a dalilin sana'ar ya samu daman yin sadaka domin faralar sadaka ita ma tana da girman gaske domin sadaka eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana falala da alkhairan sadaka sadaka tana taimakawa bawa wajen kubuta daga shiga wuta ko kuma samun ceto kar ma shiga wuta ko wani abubuwa makamancin wannan da amfanin ta yana da yawan gaske shi yasa ma wasu malamai suke cewa me yasa me laifi in ga zai shiga wuta yake neman Allah subhanahu wata'ala ya dawo da shi duniya farkon abin da yake zai yi fa as rika yin sadaka wa akun min as-salihin zama mutumin kirki me yasa saboda tunanin alkhairan da ya gani na fa'idojin sadaka to so da yawa magabata za ga mutum yana zuwa ya wahala yayi aikin karfi yayi dako yayi faskare ne shi manufarsa kawai ya samu kuɗi ya yi sadaka ba wa ya samu kuɗi ba ya ci ya tara ba a ya yi sadaka idan shiga layin masu yin sadaka kare shiga layin masu jiran a basu kaga wannan in mutum da wannan to dole sai ya bar keɗe wannan ya fito ya yi aiki don ya samu falalan yin sadaka bai taƙaita da talaucinsa ya haƙura da shi ba ya kawai taƙaita da yin ibadar Eh in yayi haka ma bai roƙi wasu ba bai fito yi bara ba wannan ma wani alkhairi ne za a ahlus sufa suka samu wannan daraja Laif alunan nasa ilhafa yahsabuhum al-jahilu agniya. kai wanda bai ma fahimta ba zai ce masu kuɗi ne min at-ta'affuf saboda Ya ce fa zalika afdal min al illa an takuna al-uzla mufidatun lahu yace idan mutum ya ga cewa baya buƙatar ya fito da yi sadaka ya yi aikin da zai yi sadaka ya wadata da abin da ya gamsu da shi na rayuwarsa to ya keɓanta da ibadar ya fi masa tun da shi dama ba wani mai hali ba ne ba kuma wani mai tsawainiya ba ne na jama'a ya ce sai dai idan illa an ta kuna al'uzla da fillahu idan uzlan za ta mata amfani ta wajen mai ma'arifatullah wal wajen sanin Allah da kuma wato jin daɗin ganawa da Ubangiji subhanahu wata'ala domin ka zauna ana maka zancen Allah kana kuma jin daɗinsa ba ka so ya yanke sosai wanda ya san Allah sosai wani ƙosawa yake ji ya gaji bai so to anan malam abin da yake so ya gaya maka dai shine in har za ka amfanar da mutane ta hanyar ka fita kai aiki kaga ka yi sadaka ka taimaki wasu wanda ba su da shi to ba lallai bane ka ware ka ce za ka zauna dan ibada sai dai idan warewan kuma kana ganin cewa zai fi sa maka nutsuwa da jin daɗin ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala ka fifita wannan akan sadaka da za ka je ka yi to wannan kuma ya fi maka ya ce wal'unsu bihi an kashfin wa basiratin la'an auhamin wa khayalatin fa'ida yake ka fata ne abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah din subhanahu wata'ala wani abu ne da kai bincikensa ka san shi a ilmance kake yin ta kuma a bisa basira basira kuma shine yin daidai ba wai basira ta kwakwalwa kawai ba yin daidai da ya dace da kitabu sunna yace la'an auham ba kawai shaci faɗi bane kawai abin da ya zo ma a kwakwalwarka wa khayalatin fasida da wasu tunane tunane rudaddu na banza to irin wannan har sai kaga iblis ya yi amfani da kai ya bayyana maka a wata sura <clears throat> ka rika dauka mala'ika ne ka rika dauka wani abu ne ya zo maka daga Allah subhanahu wata'ala zai da zai dora ka akan hanya to in ka bi shi kuwa za a samu damuwa yace wa amman naf'u kai kuma amfanar da zaka yi fa fa huwa an yanfa annas eh amfanuwar amfanuwar da za a yi da kai yace fa huwa an yanfa annas imma bi malihi aw bi badanihi li qada'i hawaijihi yace zaka iya amfanar da mutane ko da kuɗinka ko da jikinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa tu'inu rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'an sadaqa ka taimaka wa mutum a dabbarsa yana da kaya ba zai iya ɗauka ya ɗora ba a shi da kansa ne yana so ya hau ba zai iya hawan ba sai an ɗora shi a wancan lokaci dabbobi ne da ake hawa Rakuma ne da jawaki da makamantansu to da dokin ya zama mai taurin kan da ba zai yarda a haushi ba ka riƙe masa shi yadda zai iya hawa raƙumin ya ƙi kwantawa balle a hau ka san dabarar da za ka yi ya kwanta a hau ko kaya ya zo da shi kana so ka ɗora masa to yanzu ba irin wayannan matsalar sai na zamani su ma duka zai iya shiga ciki wani yana da motar ta taki tashi kana da dabarar da za ka yi ta tashi a wani sai an tura masa wani kaya zo da shi za a sa abu da makamancin wannan kaga dai ka amfanar inda kuɗi ne la'alla mai ne ya ƙare yana cikin tafiya ka saya masa in fati ta yi la'alla bai da kuɗi ka sa a masa ka biya in kuma da jikinka ne ka tura da dai makamanci wannan ko kaya ne ka kama an ɗora an saka duk wannan kaga an amfana da kai imma da kuɗinka imma da jikinka duka amfani ne da ɗan uwanka musulmi zai iya yi zai iya samu a ta dalilinka kuma ka ware kanka baka ma zo inda yake ba to ba zai maganka ba balle balle amfana kuma ba za ka samu wannan ladan ba ومن قدر على ذلك ومن قدر على ذلك مع القيام بحدود شرع Abdul أفضل من العدلة yace wanda zai iya wannan taimakon da jikinsa da kudinsa ya taimaki al'umma su amfana da shi to ya fi masa akan ya ce ya keɓe wannan abin da zai da kudinsa da jikin nasa zai yi gwargwadon yadda shari'a ta tsara mana ba zai taimaki mutane da kudinsa har a kai ga saba wa Allah subhanahu wata'ala ba ba zai taimaki mutum da jikinsa har a kai ga saban Allah subhanahu wata'ala ba yace in dai zai yi gwargwadon da shari'a ta ce to ya fi masa da ya keɓe in kana la yashtagilu fi uzlatihi illa bi nawafil salawati wal a'mal al badaniya yace musamman kuma idan a keɓewan nashi bai fi yana keɓewa ne ya shagaltu da na filfilu da kuma wasu ayyuka na jiki da zai yi na neman lada ba mana kenan in an samu lokuta na yin farilla da sauransu yakan bar wajen ya dawo inda jama'a suke don ya yi jam'i da makamantansu to ya taƙaita da aikin da zai da jikinsa da kuma kuɗinsa don jama'a su amfana da shi wa in kana mimman in fata halahu tariqul amal بالقلب بدوام ذكر أو فكر فذلك الذي لا يعدل به البتة yace idan yana daga cikin waɗanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa musu jin daɗin ambatonsa da kuma yin tunani irin wanda Allah yake inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك kaga wannan duka sifa ce da aka ware wa bayin Allah na gari to in har mutum zai shagaltu da wannan to ya keɓe kansa don wannan to fa zaka allazi la ya'jilu bihi al-batta yace wannan matsayi ne da ba wani abu da zaka fifita shi ka ce barin yi shi a madadin wannan domin in ka rungumi wannan to kana cikin waɗanda suke kusa da Allah subhanahu wata'ala kuma Allah subhanahu wata'ala yake jinjina musu fa'ida na uku shine at-ta'dib wa ta'addu. kana dabtu kuma kana dabtar wa na'ni bihi al-irtiyad bi muqasatin nas sabo ko ka da muzgunawa na mutane kana zaune da jama'a la shakka wani zai gaya maka abin da zai dame ka la shakka kai ma kuma za a ji abin da wani zai damu da jin daga gare ka to duka za ku amfana da juna wajen mujahada fi a azahu ka dage wajen jure ma cutar da kai da mutane da za su wa kasir nafs ka karyar da ranka wajen ta jure ka ta wa abin da ake mata wa qahru shahwa ka kuma duka tirsasa wa sha'awarka tana haƙuri da iya abin da Allah subhanahu ta'ala ya baka wa zalika afdalu min al-uzlati fi ta man lam tatahazzab akhlaquhu yace wannan yafi akan ka keɓe musamman ga mutumin da bai yi wa ransa training ba bai ɗabi'antar da kansa wajen ujlan ba da buyan wajen wasu azkar ko wasu ibadat da zai yi ba to ya zauna cikin jama'a <clears throat> ya haƙura da damuwoyinsu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala azab mu'minin da yake zama da jama'a yake haƙuri da cutar da shi da za su yi ‘yan uwanka ne musulmi amma za su iya gaya maka abin da zai dame ka za su iya bata maka rai za su iya cutar da kai amma duk da haka bai sa ka guje su ba ka haƙura da zama da su ka yi alkhairin su ce ba su gani ba ka ba su kudin masu zage ka ka hana su ba ka tsira ba ka koyar da su ba su amfana ba duk da haka ne bai sa ka gudu ba ka jure ya ce to ka haƙura a nan ɗin ya fi ka ce barin keɓe matuƙar ba kawo kanka shirin keɓewan ba domin kana iya keɓewan ka rasa ma abin yi shaidan ya zo ranka ya zo ya ta jujjuya ka yadda ya ga dama domin an ce innan nafsa la ammaratun bisu da zaran ka ɓuya kai kaɗai wallahi in babu waje addini a ranka to sai ka ga wannan ran ya hallaka musamman yanzu da ababen shiga duniya suka yi yawa a hannayen wayoyin nan da muke da su to bala'i ne mai ƙarfin gaske a jikinsu sai ka keɓe da tunanin bautar Allah to in dai tana kusa da kai to sai wanda ke cikin masu ɓarna-ɓarna. to so da kan baka shirya ba to kar ma ka keɓan domin alhalwa in baka samu wato tsoron Allah fil halwa ba to sai zama shi dan ya zo ya zauna da kai ya kuma zama abokin zamanka domin ka saki Allah shine ma'anan wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda zai saki Allah to Allah yake kuma zamu manna masa shaytan ya zama masa qarin aboki na kudda kud kaga ku shaytan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana alkawarin da ya yi cewa la'aqudanna lahum siratal mustaqim zan zaune musu hanyar nan da za ta kai su aljanna don ya hana su zuwa Allah ya kare mu ce wa yanbaghi an yafham anna riyazata riyadata la turadu li nafsiha kama la yuradu zalika min riyadati dabba yace ka sani balil murad minha yace ka sani ka ɗabi'antar da kanka ba wai kawai ana buƙatar ran naka ya saba ba ne kamar yadda kake wa wani dabba ka nemo dabba ka ɗabi'antar da shi wani abu irin na ɗan adam har ya saba da zai riƙa yi maka shi lokaci bayan lokaci to shi ranka da kake so ya saba da wasu abubuwa to yana da manufa in ya saba me zai yi da wannan abun in ya saba da shi ya kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace to ka sani abun nufi da wannan shine an tuttakhadha markaban ko an tattakhidahu markaban taqta'u alayhi Mara. sabon training da kai wa kanka sai zama abu ne da zaka yi amfani da shi wajen tafiya mai nisan gaske mana zaka jure ka doge wajen yi wa Allah subhanahu wata'ala bauta har mutuwa shine wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yace wal badalu matiyatun yasluku biha tariq al Ya ce shi jiki da kake gani wato kyauta ce da Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi wa mutum kyauta ce da Allah yakan yi wa mutum da shi ne za ka bi ko ka yi amfani da shi har zuwa lahira wafiha shahawa a ran kuma akwai sha'awoyi daban-daban illam tuktar jama'at birakibiha fi Ya yace idan baka ɗabi'antar da wato wannan sha'awoyin naka ka karya su sun zama ba su da tasiri a ranka ba ya ce to kamar doki ne zai yi haniniya da kai ya yadda kai to haka wannan sha'awar malam ya siffanta ta da wato haniniya na doki da yakan yi wa wanda yake kansa in yana so ya kada shi ya ce to ka sani ah, jikinka kamar doki ne kamar wani abin hawa ne da za ka hau ya kai ka zuwa lahira amma akwai wasu sha'awoyi da suke jikin naka su kuma sai da ya kamanta su da haniniyar doki in bai sha'awan ya je wuri in ka biye musu to za su yi haniniyar da kai su ya da kai ya ce fa faman ishtaghala tula hibir ya riyadati kana kaman ishtaghala tula Hibir ya riyadati dabbati wa lam ولا يستفيد إلا الخلاص min عضدها ورفتها وهي لعمري فائدة ولكن ليست معظم المقصود ليست معظم المقصود yace duk wanda ya ɗabi'antar da ransa ya saba yace kamar wanda ya ƙara rayuwarsa ne yana kiwon dabba yana mata training kuma bai iya amfanuwa da ita ba ko ba zai amfana da ita ba sai dai kawai ta saba da shi ta inda ba za ta cije shi ba ba za ta da shi ba amma dai ba ta yi masa wani amfani sosai ba ce eh duk da haka wannan amfani ne kun saba amma bai yi amfanin da ake so ba wani amfani ake so amfani shi ne ka amfana da ita in ka saba da dabba ka ta training to ya zama za ta iya biya maka bukata Ka kai ka wuri ta dawo ko kuma a ta ɗauma kaya ta je ta dawo ko ka hau ta lami lafiya ta je ta dawo amma an har bata maka wannan ba to ba ta da wani amfani to haka ranka in ka ɗabi an tattashi shi wasu abubuwa amma bai iya kaucewa sha'awar da take jikinsa ba to duk wahala ka yi aikin banza wanda babu wani amfani kamar anan ana so a nuna maka duk training da za ka wa ranka to na farko manya-manyan abin da za ka ɗora shi a kai shine gujewa sha'awar rayuwa gujewa sha'awar duniya gujewa jin daɗin duniya don har ya ɗabi'anci da wannan to ba zai leƙa zuwa ga daɗin nata ba kuma in wani abu ya rasa na daɗin nata ba zai dame shi ba to da wannan kuma sai samu tsira ila li rahibin an taɓa gaya ma wani rahib mun faɗi me rahib rahib mai ibada idan mai ibada ne zalla ba lalle ya zama ibadar da ilimi ba <coughs> aka ce masa ya rahib faƙala lastu bi rahib innama ana kalbun aku hubistu habastu nafsi hatta la aqran nan da aka ce masa ya rahib ya mai ibada sai ce kai ya ni ba ni ba mai ibada bane yace ni kaman kare ne mai cizo aka saure ni don karin ciji mutane ma'ana kenan shi ya yadda daga baya ya gane kawai ya ware kansa ne yana wahala ba fa'ida da aka ce masa mai ibada sai ya gane abinda da yake yin nan duka kakale-kakale ne wanda babu asali so da haka ya kulle kansa ne ba zai cutar da wani ba ya ce wa haza hasanin bil idafati ila man ya'qil ya wani abu ne mai kyau ka ɓoye kanka ba ka cutar da wani babballe kuma ce ka cutar din? lakin layan bari an ya tasiri rai sai dai bai kamata ya takaita da hakan ba in ka san abin da kake yi ba kyau ko kuma ba amfani ne ya kamata ka yi sai ka karkata zuwa ga abin da yake mai amfani ko da ko rayuwarka ka daɗe kana yin wasu abubuwa marasa amfani wannan duka abubuwa ne da kala da ka koya wata ajifa koyarwa fa fa huwa an yu'addiba ghayrahu in ka koyi abu ka a akai kuma yana da kyau yana kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ba laifi bane ka koyar da wani domin shi addini dama ba so ake kai kadai ka tsira ba a an kai ka tsira to kai kokari wani ma ya tsira duk wanda kaga ya koyi abu na addini yana rowansa bai san wani ya sani to shi ma bai fahimci addinin da kyau ba shi addini kullum na mu gudu tare ne mu tsira tare Ya wai wa yatatarraq ilaihi min daqa'iq al-afat ma ya ila na shirin ilmi ala ma Ya ce, in ka koyi abu ka iya shi to ana samun matsaloli kamar na ilimi ne in ka koyi ilimi kana so ka koyar to mun ce akwai matsaloli in harshe ɗan ya sa maka san ka buwaya a sanka ko kuma san ka tara jama'a ko son a ce kai kaɗai ka iya da makamancin irin wayannan sai zama ga ilimin amma yana jan ka zuwa halaka mun duba ai akwai hadisi da yake nuna mahaddicin qur'ani ma za a iya buɗe wutar jihar da shi me yasa za a zo da shi ya ce ya Allah ka koyar da ni alƙur'ani na iya shi na koyar da mutane Allah zai ce a ƙarya ne ka koyi alƙur'ani ka koyar dan a ce ka iya kuma an faɗa kaga sai zama ba amfani to kowane karatu da kuma harkar addini ka ɗabi'antar da mutane wani abu mai kyau na addini ka koya musu suna yi to babban matsalarsa shine kai ɗin in aka ma jarabawa da manufarka da yin hakan a san ka a san kai wane ne ko kuma kai mai jama'a ne in wannan ne manufar to an taɗi allah kiyaye kuma wannan yana iya faruwa za ka iya samun mutane da dama sun fada ciki yana cikin hadisi mai ban tsoro ga mai ilimi da ke koyarwa ya rika karantarsa yana saninsa yana kuma ƙara tsora shi a mizaninsa na abin da yake kai na yau da gobe hadisin da za a zo da wani a wuta a ga an ciro hanjinsa an mai da shi kamar igiya an ɗaura a jikin wani turke na wuta yana ta kewaya shi ana azabtar da shi ‘yan wuta da kansu suna tausaya masa amma in sun zo kusa sai su ga ai malaminsu ne da yake koyar da su ya aka yi haka shi ai abin da duk nake koya muku ba na aiki da shi ma masu kyan nan kuma na hana ku sai je ina yi to kaga wannan matsala ce ta ilimi da matsala kuma ta harkar ibada da addini da abin da zaka koya mutane na addini to ka zama kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ana awwalul muslimin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da abin da zaka ga wa mutane ka zama kai din kana kokarin tabbaka shi kana aiki da shi in aka samu matsala to zaka fi mutanen shiga matsala shi yasa anan yace koyar da mutane da dora su a kan hanyar addini abu ne mai kyau kuma shi ma matsalolin ilimi na bijiro masa kamar yadda muka karanta a baya cewa wanda ya nemi ilimi don ya samu matsayi ko kuma ya tara jama'a to wannan ke fi kowa a tara a wani wajen ma hadisi ya zo cewa lam yajid arfal janna kanshin aljanna ma ba zai ji ba wanda ya nemi ilimi don irin wannan manufa ko ya yi jayayya da maluma da malaman sai nuna ba su iya ba ko ya nuna wa jahilai shi wani ne ko kuma a ce gashi da jama'a jama'a ta sun fi yawa shi damuwarsa jama'a sawa'un suna binsa ko ba sa binsa suna ganewa ko ba sa ganewa shi dai mabiyansa ne wa'annan shi ne kawai damuwar Allah ya tsawata saboda haka sai mun yi da gaske mun kiyaye akwai fa'ida da hudu wanda bayi da wani tsayi ya ce al'isti inas wal inas ya ce jin daɗin zama da mutane ka ɗebe musu kewa su ɗebe maka wa qad yakunu mustahabban kal isti'nas bi ahli Ya ce yana iya zama abun so in waɗanda zaka zauna da su ɗin, masu tsoron Allah ne in ka zauna da su zaka karu wa qad yuqsadu bihi tarwihul qulub min karbil wahda kuma zai yi manufarka shine eh, damuwoyi kake cikinsu na kunci in kana zaune kai daya abin zai ta zuwa maka sai ka zauna da jama'a don abin ya ɗan kau kamar yadda ko a likitance kana da wata damuwar za ce ka daina zama kai daya domin kana zama ɗaya abin zai ta zuwa maka ita fayin bagi an ya kuna istina su yi ba'adu sa'ad bi malla la yufsidu bi أن يكون الاستئناس في بعض الساعات بمن لا بمن لا يفسد بقيتها yace ya zamanto shi jin daɗin da za ka yi ko ɗaya bai kewa a wasu lokutan ga wanda zamanka da shi ba zai iya kawo barna ba mana zamanka da shi zai ɓata sai lalata ka kaga ba amfani وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين كما يكسنشي دبزن شند ذاكي تزيد إيبي مكو كيوا إذا ما ولا الأمرين الدين شيء aka hana a yi zaman majalisa zaman daba zaman titi mun yawanci zaman wurin ba zama ne na karuwa na addini ba galibi zama ne in ma na cin naman wani ko wani abu makamancin wannan to akwai fa'idoji guda biyu da suka saura ko guda uku wanda za mu haƙura da su zuwa nan gaban allah maɗaukacin sarki ya ƙaddare mu za mu zo mu ci gaba to za mu zo mu ci gaba idan kuma sanadi ya sa ba ma nan har sai bayan sallah wannan zai iya zama mana da yi darasi na ƙarshe in allah ya sa mun dawo fa biha wa ni'ma in bai dawo ba allah ya amfanar da mu da abin da muka ji wanda kuma muka yi shi a bisa kuskure da rashin fahimta Allah ka ba mu ikon ganewa da kuma jarawa da kuma ƙoƙarin tabbatuwa a kan daidai abinda muka yi mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa ma'ala na nabina Muhammad